بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسين تمانين دقاء أتكين كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام alhafiz yahaya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai yau sha bakwai ga watan sha'ban hijira ta 1444 wadda ta daidai da goma ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu tashi babi na 54 a cikin wannan littafi mai albarka shine babu fablin buka'i min khashiyatillahi wa shauqan ilai babu yin kuka saboda tsoron Allah da kuma saboda shauki wato a san da kwaɗayin saduwa da Allah wannan yana daga cikin shi ma ibadoji waɗanda suke a ibadar zuci wadda kuma take da gurabunta a cikin gaɓoɓi asali ibada ce ta zuci shine tsoron Allah da kuma shauki zuwa ga Allah son saduwa da shi akwai bambanci tsakanin alhashiya tare da alkhawf da mun yi babu alkhawf ko tsoro to tsoro shine mutlakan kana wato a jin shayi da gudun abin da yake zai iya samun maka da mummuna amma ita alhashiya tsoro ce tare da girmamawa tsoro ce tare da wato shayi Mm. kana wato sanin Allah wanda suka san shi su ne suke jin tsoronsa saboda sun san girmansa kuma girmansa ya cancanci a ji tsoronsa ballantana kuma a irin sifofinsa waɗanda daga cikin sifofinsa akwai intiƙamin Allah ruwan Allah da da to kuma to wannan shine saboda haka bambancin ita alkhawf da alkhashiya shine al-ijlal jin girma wato tsoron Allah tare da jin girmansa shine kama a wasu za a ce tare da wanda wato kana shayinsa kana jin tsoron saboda girmansa irin abinda wato yake da yake da shi na iko a kanka to shi yasa gwargwadon sanin Allah a gwargwadon sanin girman mutum gwargwadon sanin girman Allah a zuciyar mutum to gwargwadon girman Allah a zuciyar mutum gwargwadon jin tsoronsa ga Allah to da haka sai Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suke jin tsoron Allah suke shayinsa a cikin halitta su ne kadai malamai domin su ne suka fi kowa sanin girman Allah to wanda kuwa ita ko shi ko wannan tsoro na hasha tsoro ne wanda ya haɗu da girmama Allah tsoraka wanda ya fi kowa sanin girman Allah shi ya fi kowa sanin shi ya fi kowa tsoron Allah da jin shayinsa to <clears throat> a wannan shine bambancin alkhashiya da alkhaw shi kuma ashauq kamar yadda muka ce shine wato da hausa ana fassara shi da shauki amma ma'anarsa wato shine a kwaɗayi da so mai tsanani na saduwa da allah jalla wa'ala na'am qala Allah ta'ala Imam an-Nawawi ya fara da ayoyi ya fadi fadin Allah ta'ala yace Allah ta'ala yace wa yakhruna lil abqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a kuma suna faduwa akan haƙoƙin su wato ma'ana akan fuskokin su yabkun suna yin kuka wa yaziduhum khushu'a kuma wannan karatun ayoyin Allah din sai ya kare su da khushu'i wato da jin tsoron Allah tare da kankan da kai gare shi shine ma'anar khushu al khushu kankan da kai a da jin tsoron Allah a cikin zuci wanda yake bayyana a cikin gaba a wato wannan ayar mahallin shahid ɗinta a wannan babin shine Allah ya yabi masu yin kuka yayin da ake karanta musu ayoyin Allah saboda ka shine maqsudin dama dan babin falalar yin kuka don tsoron Allah ne wanda karanta ayoyin Allah suka sanya shi kuka to wannan alama ne na a tsoron Allah to Allah ya yabi waɗannan wanda ya nuna falalar yin haka kuma wanda ya nuna cewa wannan shine irin hali da ake so mutum ya kasance tare da karatun alkur'ani yayin da ya ji tasirin tsoron Allah ko ya ji shauki na san Allah na san saduwa da Allah ko kuma ya ji girman Allah wanda ya imantar da shi to ba ba ba kuruwa ake ba eh, ba shauki ake ba kamar yadda ka ji yadda waɗansu suke ihu sun ji su ihu ko su kururuwa ko kuma su tashi suna tsalle-tsalle to duk shauki ne da san Allah hmm. to wanda Allah ya yaba a alkur'ani halin da halin waɗanda Allah ya yaba a cikin alkur'ani shine halin masu kuka yayin da suka ji ayoyin Allah suka faɗi suna sujada suna kuka kuma suka samu ƙarin tsoron Allah da ƙanƙan da kai gare shi ta'ala ta'ala Allah kuma ya ce تعالى كم يتي hadisi ta'jabuna wa tabhakuna wa la تبكون yanzu daga wannan zance ne kuke yin mamaki wato daga alkur'ani ne an karanta muku shi kuke mamaki wato mamakin cewa ya za a yi a imani da shi ya za a yi wa'annan mutane suke imani da shi ya za a yi a ce an sauko da littafi daga Allah ya za a yi a ce a cikin mutane kawai annabi shi aka ware aka saukar da littafi a gare shi wato a kansa ne kuke mamaki wata hakun kuna dariya wala tabkun kuma ba kuka to kaga ita kuma wannan ayar me ta yi ta zargi waɗanda an karanta musu alkur'ani ba sa kuka to wanda ya nuna cewar yin kuka din abu ne na falala tun daga shi Allah ya yabi masu yi kuma ya zargi marasa yi hmm. wannan ayat ta sifanta halin kafirai ne dan lokacin da aka saukar da da annab sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu suratul Najib da aka zo nan wajen a Allah dan narko ne Allah ya ke. bayan Allah ya faɗi yanda yi da magabata وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى akace haza nadirun min an-nuzur al-ula to wannan mai gargadi ne daga masu gargadin mutanen farko azifatil azifa wanda take take kusan zuwa ta kusa laysa lahamin dunillahi kashifa babu mai yayi ta ba Allah ba to sai Allah ya ce afa min hadal hadisi ta'jabun da wannan zancen ne kuke mamaki wa hakuna wala kuna dariya ba kwa kuka wa antum sanidun kuna sandararu kuna tsaye kam haka fasjudu lillahi wa abudu ku sujada ga Allah ku bauta to ta wanda ba su yi imani ba sai suka faɗi saboda saboda jazalar magana da narkon da kowa sai ya kife ya kama sujada sai wani wanda shi ya ki ya ɗauki ƙasa ya sa a goshinsa yana cikin waɗanda aka kashe kafirai aka jefa shi cikin rijiyar badar to kaga wannan ayar ta nuna yabo akan wanda in sun an wato abin da ya cancanta a yi in an ji ayoyin alkur'ani wato kar ai dariya ai kuka hmm. to alhadithu sadis wal arba'in بعد الأربعمائة حديثي ندري هدو دا أربعين دا شدا وعن أبي مسعود آه وعن ابن مسعود دي. نعم وعن ابن مسعود عند عن نسخر أكفي أبي مسعود نعم آه كجارة ابن مسعود ني حديث أي مشهور ني دا ابن مسعود حديث ابن مسعود ني وعن ابن مسعود دقا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن كرنتام القرآن قلت سينتي يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل نكرنتامك القرآن كما كي أكسو كرمشي قال إني أحب أن أسمعه من غيري ni ina so in saurare shi in ji shi daga wani na فقرات عليه suratan nisa sai na karanta masa suratun nisa hatta ji'tu هذه hadhihi al-aya har sai da nazo zuwa ga wannan ayar fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na shahida to yaya halin ka zai kasance ko kuma yaya halin su zai kasance idza ina yayin da muka zo da mai shaida min kulli umma daga kowace al'umma waje ina bika ala ha'ula'i shahida kuma muka zo da kai mai shaida akan waɗannan wato 'yan wannan al'umma wato yaya idan muka zo da mai shaida daga kowace al'umma kuma muka zo da kai mai shaida akan waɗannan wato akan waɗannan al'ummar taka Ƙala hasbukal A sai ce ya ise ka yanzu yanzu ya ishe ka faltafattu ilaihi sai na waiwaya na na waiwaya zuwa gare shi fa idza ainahu tadrifan sai ga idanunsa suna kwarara da hawaye muttafaqun alai to ga abinda wannan hadisin ya nuna halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin kuka yayin da yake sauraron karatun alkur'ani to abinda har ya zamanto hali ne irin halin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya zamanto sifa ce da Allah yake so saboda ya sifantu da wannan sifar kuma mecece sifar shine yayin da ya ji alkur'ani yana kuka ga wanda ya nuna na farko dai tukuna wannan hadisin ya nuna falalar sauraron karatun alkur'ani da kuma kan cewa ko da mutum matsayinsa babba ne babu laifi a yaji ya saurari alkur'ani daga wanda bai kai matsayinsa ba malamin ya ji alkur'ani daga almajirinsa babba ya ji alkur'ani daga yaro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn mas'ud ya karanta masa alkur'ani kuma wani hadisin ya nuna falalar abdullahi bin mas'ud yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya karanta masa alkur'ani dan ba kowane sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya karanta masa alkur'ani ba to kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karanta alkur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta shi da kira'ar ibn abdi um ɗaya daga cikin suna lakabin ibn mas'ud kenan ibn abdi um shi ne abdullahi bin mas'ud ya karanta kamar yadda ya ji a wajensa to sannan a wannan kuma ya nuna cewar son ka ji karatun alkur'ani yana daga cikin ayyukan ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in ji shi daga wani na ne to ka so ka ji ana karanta alkur'ani wannan yana daga cikin ibada da ake so wannan yana daga cikin ibada da ake so Allah ya ji kan malam Ishaku Rabiu lokacin da girma ya zo masa tilawar baya yi kamar da sai ya so dan salajin ya zo ya taimaka masa tilawa yana sauraron karatunsa yana kwance a gadonsa lokacin baya tashi ba abin da yake so irin wannan eh. ah. <coughs> eh? in aka sa a kasar shi ma ya yi eh, in an sa a kasar shi ma ya yi kamar tashoshin alkur'ani ba na saudiya iza'atul qur'anil karim misira suka fara yi sannan eh su suka fara yi sannan saudiya suka bi su ma suka yi ah. gashi nan ta haifar da ga kuma kamar yanzu makka da ake nuno dawafi a harami kullum da kira'o'i kullum su yi sauka kullum suke sauka go eh, kullum suke yin sauka eh, na'am eh in je ba sallah za a yi ba tilawar ake yi hmm. afirka tv su ma sauka suke yi sauka suke yi suke saukewa aha mhm. na wa a kwana biyu suke saukar na na'am na'am to sun gani to ai shi ƙur'ani haka yake ba a jinsuwa da shi mm, ai ta jinsa ai jinsa ai ta jinsa ba a jinsuwa da jinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan son ka ji alkur'ani daga wani ka ji an tilawar alkur'ani ibada ne to kuma wannan ya nuna irin ya nuna falalar suratun nisa wajen abin da ta kunsa na wa'azi tunda ita ibn mas'ud ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga ya nuna cewa karatun ba wai kawai yan ayoyi ne kaɗan ba tunda kusan abin nan kusan rubi uku ya karanta masa ko daga farkon sura daga farkon sura zuwa wal musanati nisfi ne ko rubi biyu daga wal musanati zuwa wa abdullah rubi daya to ita wannan ayar a cikin rubi na biyu take saboda haka a cikin rubu'in da a cikin rubu'in da shine zai kai zuwa karshen izifi aka karanta masa kaga an dan yi karatun da tsawo akai to sannan kuma a cikin wannan akwai a tasirantuwa da abin da ke cikin alkur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka da ya ji to menene ya sanya shi kuka a wannan a waɗansu malamai suka ce saboda hararo tashin alkiyama da yanda allah maɗaukakin sarki zai zo da kowane annabi a matsayin mai shaida sannan shi kuma zai zo a matsayin mai shaida ga tasa al'umma saboda aka yi shaida a gaban Allah abu ne wanda yake mai nauyi saboda aka aka ce wannan ne ya sanya shi kuka saboda ganin girman Allah da tsoronsa waɗansu kuma suka ce a wannan saboda tausayin al'ummarsa ne yaya halinsu zai kasance a wannan rana zai yi shaida ga waɗanda ya gansu da ma ga waɗanda ba bai gansu ba hmm. dan an ruwaito a wata riwayar hadisin Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah waɗannan su ne wanda nake tare da su to ina kuma ga wanda bana tare da su to ala ayi hal shi dai wannan ayar wato shi tuwa da alkur'ani ya danganta da lokacin da tasirin halin nasa ya zo maka hmm? tasirin halin nasa ya zo mata wani idan aka karanta ayar sai ya kanta to me abun kuka a nan amma shi kuma a lokacin ya samu hali halin ya zo masa a lokacin ya zo masa yanzu kamar wannan yake cewa shi yana mamaki menene abun kuka cewa Allah ta'ala ya ce a fa'in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruj faƙul lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa idan Allah ya dawo da kai ya zuwa ga wani bangare na su munafikai sai suka nemi izininka su fita da kai jihadi ce ne musu ba za ku sake fita jihadi da ni ba ko kuma za ku sake yakan wani tare da ni ba to wannan tasirin ka suranta wannan cewa sun samu damar bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bi shi ba Ga shi nan Allah ya rubuta musu cewa har abada ba za su sake samun wannan damar ba to sai wani yake mamaki cewa to yanzu wani me abin da zai sa kuka a nan wajen hmm? cewa abin da za ka yi kuka ne akan munafikai munafikai tun da su shikenan sun je sun tafi to amma wataƙila shi a lokacin haka ya gani wani kuma shi tasirin ayar ba haka za ta zo masa ba hmm? wani tasirin ayar ba haka za ta zo masa saboda haka abu ne wanda yake ba lallai ya zamanto fuskar da mutum zai tasirantu da ayar da har za ta sa kukan ya zama to ɗaya ga kowa ba wani sai ya zama to kan cewa shi wannan ba ta sa shi tasiri wani kuma ayar da ba ta shi tasirin ba zai ta sa shi tasiri akwai wata ran ka ji shorayin a alhamdulillah rabbil alamin ka je yana kuka bawan Allah <laughs> eh, a fatiha <laughs> ka je kuka zai ga me abun kuka a fatiha amma a lokacin shi ita ta sa masa wannan tsoron Allah a shahid shi alkur'ani haka yake tunda Allah ta'ala cewa yayi innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkun waɗanda aka ba su ilimi gabanin alkur'ani idan aka karanta musu alkur'ani sai su fada akan fuskokinsu suna sujada suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu hakika alkawarin ubangijinmu gaskiya ne su fadi suna fuskokinsu suna kuka kaga ba a ce wai in an karanta musu wata aya ba in dai aka karanta musu alkur'ani wato yana shi jinsin alkur'ani yana da wannan tasirin jinsinsa haka yake yana da wannan tasirin kuma wannan ya nuna shine irin halin da ake so mumini ya kasance akan alkur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi karatun alkur'ani kuma ku yi kuka yayin da kuke karatunsa in ba ku yi kuka ba ku kallafa ma kanku yin kuka wato ku kallafa ma kanku abin da zai sa ku saboda ibada saboda shi yin kuka din ibada ne to kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna cewar ya halatta ka ce a dakata daga karatun alkur'ani saboda maslaha ba za a ce kaurace ma alkur'ani ba ne in an ce a ce hasbuk dakata a dakata alkur'ani za ka je a dakata ba a wannan tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karka ce ai ka san wani idan bai san hadisi ba sai ce ka ji fa yana cewa a dakata da alkur'ani a tsaya gashi kuma almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun dauki wannan alqur'anin abin kauracewa to in aka ce ka saurara ka ce a kaurace ma alqur'ani kenan to a wannan ya nuna bai nuna cewa kaurace ma alqur'ani bane a dakata daga karatun dan maslaha kuma wannan ya nuna kan cewa babu laifi idan an kunna channel ta alqur'ani ka kashe saboda idan babu idan wata maslaha ta hukunta haka mece ce maslaha da za ta iya hukuntawa idan ka shi zartu da wani abu ya shi alkur'ani ba kamar background music ba ne wanda kana aiki ka sa waka tana yi eh, don ka samu nishaɗi shi alkur'ani ba haka ba ne shi yayin da yake yi ka bar komai kai kawai kana sauraron sa to kaga ko wannan yana da nauyi ba lallai ka zamanto a cikin haka ga baki ɗaya ba saboda haka sai ka kashe idan ba haka idan babu bukatar sai ko babu laifi ka ce ma wani wanda ya sanya alkur'ani a kai kuma kan cewar a lokacin akwai wani abu da zai shagaltar da kai gabarin ka tsaya ka saurara ka ce da Allah a kashe ko kuna hira ko kuna magana ko za ka yi waya ko makamancin wannan to duk wannan ba kaurace ma alkur'ani bane ba kuma cewa kana fifita zancen wani akan zancen Allah bane a'a maslaha ce take hukunta haka kuma asali shine fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace hasbuk yace dakata haka eh kai ba lura wai tsaya tukuna me za ka kawo a koma labarai idan eh. Eh, maslaha ce ai ba ka kaurace ma alkur'anin bane baka zamanto ka san akwai wani a makka A a ibn al-harith wanda yake zuwa yana kwaso labaran yakokin farisawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a bakin Ka'aba yana karanta ma sahabbai alqur'ani shi kuma sai ya tashi yana karanta musu labarukan yakokin farisawa shine Allah ya saukar da aya a kansa والذين من آيات والذين يكون ما أتوا قلوبهم واجلة أنهم إلى أولئك يسارعون في الخيرات ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق بل قلوبهم في نظرة منها من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم حتى إذا أخذنا بنترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون رانا القيامة الذي زي أيوينا أرى كرن تاسو أقريكم فكنتم على أعقابكم تنكصون كو كفن كنا جوا بايا أكن دقا دقانكم مستكبرين به كنا جرمن كي دا القرآن سامرا كنا هير الدري تهجرون كنا هيانية إن كان أكراتن القرآن يندا أكيد to kana ganin wato in ana karatun alkur'ani in aka canza sha aka koma labarai ko an yi kama da nadar ibn al-harith maimakon aje alkur'ani an je ana jin labarai wato kamar yadda ake kamar yadda nadar ibn al-harith zage kenan <laughs> babu laifi in dan maslaha ce dan maslaha ce sai don lokaci akwai nauyi kace to yanzu menene amfanin labaran shine yafi sauraron alkur'ani musamman zaka iya jin labaran wani lokaci sai ka kyale Eh, koyaushe ga sunan kwarai na'am kuma wani lokaci yana da wuya da ai kawai Mm. mm. shi na ya dama aka ce din halaccin a dakatar da karatun don maslaha wani ta daga cikin maslaha idan maslahar ta hukunta kan cewa ba zai iya mai da hankali ya saurari qur'ani yanda aka ce wannan ibadar ba to babu laifi ai ba a ce dole ne sai an yi wannan ibadar ba a wannan lokacin sai bari sai wani lokacin daban sai mm, maimakon ya bari ana karatun Alƙur'anin ko bai ladabtu da ladabin sauraron ba na'am eto eh wanda ya karanta da kowane harafi da ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lada sannan kuma wanda ya karanta akwai mala'ika da Allah zai sa a daidai bakinsa yana karanta kowane harafi yana shiga cikin cikin mala'ika kaga wannan ga wanda yake karatu kenan amma wanda yake sauraro shi ba faɗi wani lada na musamman a kansa ba illa dai ga wannan hadisin da muke karantawa asali ne da cewa shi ma kyakkyawan aiki ne mai karatun shi ne ya fi falala ko ku mai sauraron to wannan kuma a sai a duba a gani wannan babu wani dalili da zai nuna ga wanda ya fi illa idan ce illa idan muka ce cewar wazifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawa yawanta karatun alkur'ani ya karanta a cikin sallah ya karanta ma musulmi a kan mimbari lokacin hudu ba ya karanta musu ya koyar da su saboda haka wannan ya nuna kan cewa tun tunda abinda shi ne wanda ya fi yawan yi ya fi amma dai ya ishe mu cewar wannan hadisin ya nuna akwai falalar sauraron karatun alkur'ani kuma wani bambanci tsakaninsu shine mutumin da ya karanta alkur'ani har yi sauka ba zai zama to daidai da wanda ya zauna yana tauraron karatun alkur'ani har aka yi sauka ba da shi wannan ya kwashi ilimi da wa'azi da sauransu wannan kuwa ya yi ibadar yin katama ba za a ce wanda ya saurari alkur'ani ya sauke alkur'ani ba ya yi katama illa idan kamar za a ce ne wanda yake zai yi a cikin sallah to zai zamanto cewar kamar ya karanta tunda an ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to kira'ar liman kira'a ce a gare shi to in a bayan liman ne a cikin sallah liman har ya sauka to sai zamanto duk wanda suka saurari wannan kira'ar to kamar su ma sun yi sauka ne tare da liman shi yasa ai kaga ake kokarin yin addu'ar hatima ta alkur'ani lokacin hatimar don saboda zai zama to duk da limamai ne suka yi tilawa amma masu sauraro ga baki daya su mata su kira'a ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kira'an liman kira'a ce ga mamu na'am hadisi na 447 wa an Anasin radiyallahu anhu daga anas Allah ya shi qal yace hataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata huduba ma sami'tu mithlaha qat ban taba jin wata ban taba jin huduba kamar ta ba da dai faqal sai yace a cikin hudubar law ta'lamuna ma a'lam da kuna sanin abinda nake sani la dhahiktum qalila da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathira da kun yi kuka da yawa قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka lullube fuskokinsu wato suna shidewa suna shidewa ta numfashin ajiyar zuci saboda kuka da ya taso musu muttafaqun alaihi wannan hadisin muttafaqun alaihi wa sabaqa bayanuhu fi babil khawf bayanin wannan hadisin ya gabata a babul kawo da kuma wannan hadisin yana nuna kan cewa abinda ake so mutum ya rinjayar da janibin raja ya rinjayar da janibin raja don inda ana so a rinjayar da janibin tsoro wannan ba shine halin sahabbai ba ya zama to kaɗan ne suke dariya da yawa suke ake kuka wannan shine halin tsoro kama kaga ba shine halin da suke ciki ba halin da Allah ya sa su a ciki shine ba su zamanto suna yawan kuka suna karancin dariya ba hmm? bal in abin bai zo bayana bayana baya zai zamanta ta kila kukan a dariyar fi kukan yawa saboda rayuwar ta yiwu to kuma wani ya nuna kamalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sanin abin da ya sani amma kuma yana rayuwa kamar sauran mutane har yi wasa da iyalinsa har yi kakaci da mutane hmm? da ga abin da kuma yace da kun sani ku da ba haka ba to wannan nuna kamalarsa sallallahu alaihi wasallam munasabar hadisin da wannan babin shine nuna falalar cewar wato nuna falalar yin kuka saboda tsoron Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kun sami ilimi kamalan ilimi kamar nawa da haka za ku kasance الحديث الثامن والأربعين بعد الأربعمائة حديث ندري هدود أربعين تكوس عن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة الله يدد شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع متمن da ya kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba har sai wato nono Eh, cikin hantsa nunan da ya fito sai in ka iya mayar da shi ya koma cikin hantsar a ga'ai ba zai yiwu ba to ma'ana ba zai yiwu ba mutumin da duk yayi kuka don tsoron Allah ya shiga wuta wala yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam kuma kura wadda aka same ta a tafarkin Allah domin ɗaukaka addinin Allah wato ƙorar da kafar mutum ta yi ko abin hawansa ya yi ko jikinsa ya yi saboda tafiya yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ba za ta haɗu da hayakin jahannama ba ma'ana jihadi shine sababin nisantar mutum daga wutar jahannama kuma ɗaya daga cikin abin da yake tsirar da mutum daga ƙonuwa a cikin wuta daga shiga cikin wuta shine mutum ya kuka saboda tsoron Allah ya kuka saboda tsoron Allah ya tuna Allah ya ga girman Allah ya ji irin sifofinsa ya ji irin kuma a tsananin ukubarsa wannan ya tsoratar da shi Allah wannan har ya sanya shi ya kuka to wannan ba zai taba shiga wuta ba wato mustahili ne domin mayar da nono cikin hantsa mustahili ne ba yadda za ka iya mayar da shi duk da waɗansu suna cewa ai za a iya mayar da shi ta wato wai idan a wai fuka ha'u da suke cewa nono idan ya zamanto mai jasa ne hanyar da za a iya tsarkake shi sai a sa wato sai a sa sai a sa akuya sai ka ci garin da aka hada da nonon in ya kono a jikinta ya zama to nono to wannan nonon an tsarkake shi haka kuma zuma da ta yi najasa sai a sanya ruwan zuma sai a sanya kudan zuma ya sha in ya sha ya sake wani zuma to nan ya an tsarkake wancan zuma <laughs> ka zan buka uda abin da ɗinsu <laughs> na'am alhadisu tafi wal arba'in ba da al arba'in mi'a hadisi na 449 wa anhu daga abu huraira dai kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah zai sanya su a ci Allah yana eh, sanya su a cikin yana musu inuwa a cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa imamun adil shugaba adali wa shabun nasha'a fi ibadatillah da saurayi wanda ya taso a cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutum wanda zuciyarsa tana rataye da masallatai wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka so juna saboda Allah ijtama'a alaihi suka haɗu akan sha'anin Allah wa tafarraqa alaihi suka rabu akan sha'anin Allah wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal da mutumin da mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kira shi faƙal sai ya ce inni a hafullah ni ina jin tsoron Allah wa rajulun ta sadaka bi sadakatin fa'afaha da mutumin da ya sadaka ya yi sadaka sadaka sai ya ɓoye ta a tala ta'alama shimaluhu ma tunfiqo yaminuhu har hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa yake bayarwa ba yake batarwa ba ورجل ذكر الله خاليا ففابت عينا aina da kuma mutumin da ya tuna Allah shi shi kadai sai idanunsa suka kwarara da hawaye wannan shine shahidin kawo wannan hadisin hadisin ya gabata ya gabata a cikin a wani babi ne a cikin abuwa da suka gabata a cikin babul hubbu fillahi babu so dan Allah ya ambace shi to amma ya ambaci ya sake maimaita shi a nan saboda wannan sifa wanda yake na bakwai din daga cikinsu na bakwan shine mutumin da ya tuna allah haliyan shi shi kadai wato a waje wanda yake babu kowa daga shi sai allah ya kwararar da hawaye kaga dai babu zancen riya mm. tun da kasan a kuka ma ana yin riya mm. sai a yi riya don a ce kai wani akwai tsoron allah har kuka yake a cikin sallah mm. to amma wanda yake daga shi sai Allah ba wanda ya sani ya kuka don Allah amma ko bai fito kuma yana cewa kasan sha'anin wallahi da wata ran da na zauna malam ina tunanin Allah ni ne kadai sai hawaye sai hawaye malam <laughs> ya zo ya ji kaga bai yi a gaban mutane ba amma kamar ya yi a cikin mutane ya zo ya jiyar da aiki wannan shine jiyar da aiki <laughs> a to wannan kuma niyyarsa tana wajen Allah Allahu a'lamu bi niyyatihi innamal a'malu bi niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa in yayi dan niyyar cewa ya zaburar da su amma ka san zaka zaburar da su din ba tare da ba lallai sai kai wannan ba amma akwai ai hadisin nan na sayyidina Umar radiyallahu anhu wanne ne ne wanda muke cewa shi sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya aminta da kan cewa ba zai yi ujubu ba shi yasa ya faɗa Ah. mun karanta hadisin wani hadisi ne ne hmm. wanda muka a nan saman nan babin nan yake karanta shi hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu wanda an muka kawo wannan maganar cewa shi sayyidina umar radiyallahu anhu ya bayyana aikin nasa ne a domin shi ya aminta daga kan cewa zai yi don saboda a aha karatun wakafi ne ko an gani ta so mai istilati a karatun wakafi ne shi ne ya zanta da aikin nasa aka ce to ya aka yi umar ya zanta da aikinsa eh, a hasantum na'am to idan mutum inna mal amalu binniyat idan ya aminta da kan cewa yayi ne dan ya zaburar da mutane Eh, to shi ma dai al'aula ya zaburar da su ba ta hanyar da har sai ya bujirar da aikinsa ya zuwa ga inda yi taka tsantsan ba zai iya ɓaci saboda jijiyar da aiki amma dai wannan ya nuna mana falalar wato mutum ya tsaya ya yi ya ambaci Allah ya tuna Allah da gaske da imaninsa da ganin girmansa wanda har ya samu wannan tasirin a cikin zuciyarsa domin idan har yi haka to rana wannan sababi ne na cewa rana alkiyama Allah zai sa shi cikin waɗanda suke cikin inuwarsa wanda yake musu inuwa rana alkiyama kuma wannan zai sanya shi wannan rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kansa ta tabbata cewa ba zai shiga mustahili ne ba zai yiwu ba a ce ya shiga cikin wuta Allah ka sama a cikin su na'am Mm. ita ma ai kaga ita ma akwai akwai tada hankali hmm. ita ma wannan mutum ka tuna ka suranta ka gani hmm, ka ga yau gashi dan uwanka wanda ka fito ciki daya da iyaye da uwa da matar mutum hmm, da ɗanka a ce wai gudun su kake wannan tashin hankali ya isa to ka su kuma suna gudun ka kullum ri'in min sha'anun yughni kowane mutum daga cikin shi da sha'ani da yake shagaltar da shi to shi ma yana daga ciki ai shi wato alkur'ani haka yake gabaki din. shi yasa ake cewa ai alkur'ani rai ne rayayye ne mai bada rai ne wato a raye yake a raye yake littafi ne amma a raye yake abubuwan da za su sa ka tasirantu da shi suna da yawa wani lokaci kamar wannan ne a ah, ah, abdullah lawrence brown da ya rubuta littafinsa akan alkur'ani inna wannan likitan idan da nake yawan baku labarin sa dan amerika da yake yana madina yanzu consultant ne na likitan ido da sojan air force ne ya musulunta eh, ophthalmologist ne consultant a nan a maghrabi hospital na madina ne yake aiki shi ma akwai intanet da dama shi ya musu tiyata a idanunsu hadda hadda wannan baffa na baffa baba su shi masa shi ya masa tiyata hmm. to shine yake cewa alqur'ani wato a ke zuciya irin na balaraban sahara Don ba wanda su take da ke kasa irin balaraban sahara inda shi bai san taushi ba bai san sauki ba ya tashi kawai abin da yake ganin sahara da baƙaƙen duwatsu da tsananin zafi sauki bai san shi ba to amma da wani da wannan ke kasar zuciya din alkur'ani in ya ji wata aya ta alkur'ani yace sai ya ji kamar ya tashi ya sama saboda farin ciki wata ayar kuma in ya ji sai wannan tsanani nasa ya ruguje ya kife yana ta kuka yana ta sharab sharab da hawaye shi dai ƙur'anin da ya sanya shi ya wannan ya ji kamar zai yi tsalle don farin ciki don murna hmm? to shi kuma shi ne kuma zai iya karya zuciyar ya sanya shi ya rinka zubar da hawaye har ya zamanto abin tausayi hmm. to sai qur'ani shi sa Allah ta'ala ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina da haka muka yi wahayi gare ka da ruhi daga al'amarin mu wato ruhi ne mai rai ne shi alqur'ani na'am na'am na jazakallahu eh na godiya eh wato ai shine hadisin da makaranta zakarallaha khaliyan fa fadat aynahu hmm? wanda ya ambaci Allah shi kadai idanunsa suka kwarara da hawaye ba sai ka kulle kanka ba ko wata ran kana cikin mota kana tafiya ko kana kai kai kadai a cikin kasuwa hmm? ko a ɗakinka ko a ofis ɗinka mutum dai wato dai ya tasirantu saboda tsoron Allah ko saboda shauki san Allah ai shi ma tsoron Allah ne shi ma tsoron Allah ne ai ya san Allah ya san cewa sauƙi nasa ne ya san cewa sauƙi na Allah ne to kuma ya san abin da ya ma Allah ya ce lallai haɗuwa da Allah ba sauƙi wannan ya sanya shi kuka shi ma bi shi ne ya shiga ciki ya shiga ciki نعم to kai waya kawai sai ka ɗauki waya ka je ka canza jan Allah malam wani ji tsoron Allah ba ka da dama الحديث الخمسين بعد الأربعمية حديث نتري هدو دهمسون وعن wa an abdullahi bin دقى daga abdullah ابن الشخير آه، عبد الله ابن الشخير عبد الله ابن الشخير الصحابي عبد الله ابن الشخير ابن أوف ابن كعب الكعبي الجرشي البصري والد مطرف ابن يزيد له آه، روى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ستة أحاديث ذكره البرقاني وقال له نحو ستة أحاديث انفرد مسلم بالرواية عنه عن البخاري عنه عن البخاري فروى له حديثين نعم باب بكاوة دوب والترجمة أكن سبا صحابي ne wanda ya sauka a Basra قال يتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نازوم من زم الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الحالي ينا صلى walijaufihi azizun a cikin wato a kirjinsa a cikin ƙirjinsa azizun akwai wato zabalbala irin sautin zabalbalar tafasar ruwa ka azizil mirjali min buka kamar irin zabalbalar ruwan da ake dafawa da yake tafarfasa a cikin tukunyar karfe min buka'i saboda kuka wato sautin a ƙirji. ake ji haga wannan shine irin kuka na gaske din ba kuka na kan cewa kawai aji mutum yana sauti ba tunda wannan kaga ba sauti ne wanda yake zaka ji kana ana wayo wayo yana wani a'a ba kuka ne na sauti da baki ba kuka ne wanda yake tasirin kukan a kirji yake hmm. saboda tsoron ya kai haƙƙin ji shine yake kirjin yana raurawa irin nishi numfarfashin da yake yi na kuka numfarfashin kuka din ka azizil mirjal shine suka ce sautul buka aw yanihi min al-jawf wa fihi anna saut sawt al-ghayr al ala la yadurru fi as sauti wanda yake bashi da haruffa baya cutarwa a cikin sallah Eh, baya hana baya sanya sallah ta baci wannan dalili ne akan kamalin tsoron kamalar tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kankan da kansa ya zuwa ga ubangijinsa daga <clears throat> wannan kuma ya nuna shine yana daga cikin sune irin al'ahwal hali wanda yake abun so ga mumini ya kasance a kai wannan hadisi ne sahihi rawahu abu dawud wa tirmidhi fi shama'il bi isnadin sahih صححه الألباني في صحيح أبي داود الحديث الحادي والخمسين بعد الأربعمية حديث ندري هرد خمسين دقاء وعن أنس رضي الله عنه قال دقى أنس الله يددشي يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب من الله صلى الله عليه وسلم يجي ما أبي ابن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا يجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin fuqaha'us sahaba cikin mahaddatan alqur'ani alarmomin sahabbai yace Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa Allah ya umarce ni in karanta maka lam yakunil ladina kafaru wannan sura qala wa sammani ce kuma Allah ya ambace ni da sunana qala na'am yace na'am fa baka ubay ubay yayi kuka muttafaqun alaihi cewa Allah ya ambace shi har da sunansa to kaga wannan kuka ne saboda shauki shauki cewa Allah yanzu wai ni Allah ya ambata da sunana to kaji sahabbai sun riga sun gama tara falala ba wanda za a iya gaya ma wannan in ba sahabbai ba su ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya gaya musu eh. to sai ne kuma wanda kuma ya suranta cewa in ya tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta cikin ahadithur raja wancan karatun cewa wanda ya ambace ni a cikin taro zan ambace shi a cikin taro sama da nasa yayin da kake tunanin yayin da kake ambaton Allah yayin da kake zikirin Allah ka tuna cewa yanzu da kake ambaton Allah Allah shi ma yana ambaton ka hmm? ya cewa wane dan wani hmm? bawa na wane dan wani hmm? to ka suranta wannan Allah ya ne maka wannan to kaga shi ma wannan zai sa ka shauki wannan zai sa ka shauki ko kuma ka tuna cewar in ka ambaci Allah a ce yanzu gashi wai kai Allah yana ambatan ka tare da a wajen su Jibrilu su Mika'ilu su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Ibrahim su sayyidina Musa Allah yana ambatan ka a wajen su wani mutum to irin wannan to shi ubai shi kansa kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace Allah ya ce in karanta maka wannan sura yace kuma ya ambace yace ya ambace ka to da ka yi kuka hmm. shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai karanta masa hmm? an aqra alayka in karanta maka lam yakuni alladhina kafaru eh. to kun ga wanda ya nuna falalar makarantar alkur'ani don ubai abin da ya fitar da shi a cikin sahabbai karatun alkur'ani karatun alkur'ani ya ce aqra'u ummati ubai a cikin al'ummata wanda suka fi kowa karatun alkur'ani ubai da haka da ya fintinkau ya masauran fintinkau to gashi albarkacin karatun alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ce in karanta maka wannan sura alhadith al-thani wal 50 ba'da al-400 hadithi na 452 wa anhu daga Anas dai قال قال أبو بكر لعمر أبو بكر يتيم عمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باين رسول من الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن ya ce zo mu tafi zuwa wajen ummu aiman na zuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuruha kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartarta falamman ta haina ilaiha bakat yayin da muka tike zuwa wajenta sai ce kuka faƙala laha sai su su biyun suka ce mata ma yubki me ke sa kuka amma ta'lamina anna annama inda Allah khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ba kya sanin cewar abin da yake wajen Allah shine yafi alheri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai tace inni la abki ni ba ina kuka bane Allah akuna a'lamu anna ma inda Allah khairun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai kan cewa ban san kan ban kasance ina sani cewa abin da yake wajen Allah ya fi alheri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba walakin abki sai dai ni ina yin kuka ne annal wahaya kadin qata'a min sama cewa wahayi ya yanke daga sama fa hayyajathuma ala al-buka sai ta wato makuro musu ma ta makuro musu kuka fa ja'ala yabkiyani ma'aha sai suka kama kuka tare da ita wato tunanin cewar yanzu babu sauran wahayi amma ita kukan nata dan sai da tana kuka sai suka dauka cewa ko koyaushe suna zuwa tare yau gashi su sun zo babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukan rashin sa ne yace to ai abin da yake wajen Allah ya fi masa sallallahu alaihi wasallam ba dan haka bane amma wahayi ya yanki wannan gatan da muke da shi ya yanki ya kare to wannan sai ya sa mutum wato ya kukan tausayi wannan kuma kukan ba na shauki bane ne na tausaya ma kai ne san asbab na kuka suna da yawa ka ji kan cewa yanzu an kyale ka an kyale ka to wannan shi ma abin ai kuka ne a kansa to kuma a wannan hadisin ya nuna irin falalar wato abinda wanda wanda magabaci yake sada zumunci da su idan a bayansa in ya rasu ɗaya daga cikin cika haƙƙinsa shine ka rinka sada wannan zumuncin marin akwai mutane wanda ka san mahaifinka ya kasance yana zuwa yana gaishe su to bayan rasuwarsa yana daga cikin zumunci kai ma ka rinka zuwa kana gaishe su kamar yadda suke tare da ummu aiman ummu aiman ita ce uwar usama bin zai eh, eh, kuyangar da annab sallallahu alaihi wasallam ya gada ce daga wajen mahaifinsa wanda ya bar masa abinda ya bar masa to kuma sai ya aura masa sai ya aura da ita ga usama ga zaid ibn haritha ta haifa masa usama bin zaid rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa kan sabaqa fi babu ziyarati ahli alkhair wannan hadisin ya gabata a babun ziyaratu ahli alkhair ban sai sai kun yi kokari mu karanta hadisan babun nan wa ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar allah ya dada su qal lamma ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waj'uhu qila lahu fi sala yayin da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta gare shi sai aka yi masa magana akan sallah fa qala muru aba bakrin falyusalli bin nas ku umarci abubakar ya mutane sallah fa qalat aisha sai aisha ta ce inna aba bakrin rajulun raqiq abubakar mutum ne mai sanyin zuciya wato mai saukin zuciya idan ƙara alkur'an ghalaba buka in yana karatun alkur'ani kuka sai ya rinka rin jaye ya ta kuka in yana karatun alkur'ani fa qala muruhu fal yusalli yace ko umarce shi yayi sallah wa riwayatin an aisha a wata riwayar daga aisha qalat tace qultu inna aba bakr idha qama maqamaka lam yusmi' an-nas buka yace shi abubakar in ya tsaya a matsayinka na limanci wato ba zai iya jiyar da mutane karatu ba saboda kuka kun ga wannan ya nuna halin abubakar kenan abubakar shine afdalus sahaba shine yake as-siddiq mai isa matuka wajen gaskatawa to kun ga halin sa yayin da yake karatun al'kur'ani yawan kuka to wanda kaga duk wannan yana nuna mana kamalar tasirantuwa da tsoron Allah da kamalar tasirantuwa da ayoyin Allah yayin da ake karatun su ko yayin da mutum yake karanta su shine wannan alamar ya zamanto mutum yana kuka ba irin wanda waɗansu suke wannan shauƙin da ife-ife da hayaniya ba da shure-shure wai a ce mutum wai ya suma har sai an zo ana zuba masa ruwa wai shauƙi ne ya sanya shi hmm. الحديث الرابع والأربعين بعد الأربعمائة حديث الذي هردا خمسين دهدو وان إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف بقى إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف شو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الله يددشي سيد بشين أشر المبشرين بالجنة أتي بطعام وكان صائما أنظر مسدع بنشي الهالي كمينا أزمي فقال سيتي قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني an kashe mus'ab ibn umair ya fi ni alheri mus'ab ibn umair yana daga cikin farko wanda suka musulunta shi ke rike da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta muhajirin lokacin yakin Uhud har aka kashe shi yayin shahada falam yujad lahu ma yukaffanu fi ba a samu abin da za a yi masa kafani ba illa burda sai wato wani mayafi wani bargo wanda yake yafawa a jikinsa in guqiya biha ra'suhu badat rijla idan aka rufe kansa sai kafafunsa su bayyana wa in buqiya biha rijlah bada ra'su in aka rufe kafafunsa sai kansa ya bayyana sun busita lana min ad-dunya ma busit sannan mu kuma gashi aka shimfida mana abin ke cikin duniya irin abin da aka shimfida mana wato aka yalwata mana yanzu qawqal ko kuma yace uqina min ad-dunya ma uqina an bamu abinda aka bamu na duniya qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana wallahi mun tsorata kar ya zamanto cewar kyawawan ayyukan namu su ne aka gaggauta su aka kawo mana tun anan duniya wato wannan yalwar da aka kawo mana sun ja'ala yabki sannan ya rinka kuka hatta tara kafa'am har ya bar abincin rawahu bukhari bukhari ya ruwaito shi kaga kukan fi sabi kukan Allah da annabi kenan kukan fi Allah har ya bar abincin kaga ko inda ba kukan Allah da annabi in ya dan kuka ya share hawayen ita dogawo abincin amma kukan na gaske ne ya tasirantu da wannan ganin irin halin da wato tsoro da cewa kar ya zamanto cewa wannan yalwar da buɗi da Allah ya kawo wato a su ne wanda za a ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun ji dadin ku a rayuwar duniya cewa wato jin dadin da za ku ji ne shine aka kawo muku shi a rayuwar duniya wato a lahira ba ku da komai sai ya ji tsoro wannan ya sanya shi kuka har ya kasa cin abinci to irin wannan kun ga hali ne na zuci na nuna gaskiyar a sanin mutum da Allah da gaskiyar tsoronsa ga Allah ba abu ne wanda yake mutum za ka yi za ka kirkire shi ba ba abu ne wanda za ka kirkire shi ba abu ne wanda yake hakikatan gashi nan tasirin nasa za a gani na'am eh dan eh, gata ne kwarai kwarai da gaske kwarai mahaifiyarsa tana daga cikin mawadata kayan da musa ke sawa a maka ba ne iya sa su saboda dan gata ne a wajen mahaifiyarsa dan saurayi da shi kuma dan saurayi da shi yayi imani ya bar duk wannan gatan da jin daɗin ya tafi ya tafi madina ya bar mahaifiyarsa din ya bar duk wadatar da yalwar gashi da ya mutu likafani an rasa na? Yi sarsa eh, abin rufe shi. amma yi shahada yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu ya ce ha'ula'i ashadu lahum waɗannan ne musu shaida ranar juma'a ƙarshe ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi, bayan ya yi sallar juma'a ya tafi Uhud makabar da aka binne shuhada a Uhud ya tsaya a kansu ya ce ha'ula'i ashadu lahum waɗannan ne musu shaida wato har wajen Allah zan musu shaida cewa sun yi mutuwar shahada sannan cikin dare kuma ya tafi baƙi su ma ya je musu addu'a kamar yana sallama da rayayyu da matattu ya sallama da sahabbai ya yi sallar juma'a ya je ya sallama da shuhada a uhud ya je sallama da yan Shi ne koma wasu gida kwanciyar da yake nan ta ajali sallallahu alaihi wasallam ranar asabar da daddare hmm. na'am الحديث الخامس والخمسين بعد الأربعمائة حديث نتريه أود همسين دبير وعن أبي أمامة دقى أبو أمامة صدي ابن عجلان الباهلي صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يجي ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرتين وأثرين باب وانا أبن ده يفسو يواي زواج الله إن abin da yake dugowa guda biyu da kuma wato gurbi mataki gurbi da aka wurin da aka taka a kafa da kafa guda biyu kasratu dumu'in min khashiyatillah dugon hawaye da ya diga daga tsoron Allah wa katsaratu damin tuhraqu fi sabilillah da dugon jini da aka zubar da shi a tafarkin Allah wanda aka sare shi ko aka sare gabarsa jini ya rinka diga saboda Allah to wannan ba abin da Allah yake so na abin da wani abu da yake diga irin wannan wa amma al'asaran ta taki kuwa wanda Allah ya fi so asarun fi sabilillah fa asarun fi sabilillah taku da aka yi akan tafarkin Allah akan ɗaukaka addinin Allah wato domin tafiya jihadi wa asarun fi faridatin min fara'idillahi ta'ala da takun da aka yi a cikin farilla daga cikin farillan Allah ta'ala mutum ya taka zuwa sallar juma'a wannan falalar takawa hmm, ba hawa ba domin yanzu saboda security dole mu hau hmm, zai kama fitowar sallah fitowar sallah asuba in baka shiga mota ba in baka shiga mota ba ai akwai garari da rayuwa ba tabbas akwai garari da rayuwa amma saukin ka abdaruratu tubihu almahzurat Allah zai ya sani in ya san cewa inda ba dan wannan ba da takawa zaka yi da ka sai Allah ya baka ladin sai Allah ya duba dan Allah mai alwafa falala ne wani hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne kyakkyawa wa sahahu albani fi sahih tirmidhi Sheikh Nasir Imam Nasiru Din albani ya inganta shi a cikin sahih tirmidhi wa fil babi ahadithu kasira a cikin babin hadisi akwai hadisai masu yawa min ha hadithu al-irbab ibn sariya akwai hadisin irbab ibnu sariya radiyallahu anhu ya ce wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat min hal qulub wa darafat min hal uyun manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana wani wa'azi wanda zukata suka raurawa dan tsoro saboda wannan wa'azin kuma idanu suka kwarara da hawaye وقد سبق في باب النهي عن البدع باب يا وانا حديث من ambace shi a babin hani daga ayyukan bid'a to wannan dai ya nuna mana falalar wannan aiki falalar wannan ibada ibadar kuka a saboda Allah kun ita shi kuka daga zuciya sai dai kuma a ga alamar sa a ido saboda ka asali shi kuka ibadar zuci ce zuciya ce take tasirantuwa sannan sai kuka tunda ba wai kukan kawai ake so a yi ba in kukan kawai ake so a kwararar da hawayen ba shi da alaka da zuciya sai ka je ka samu albasa mai yaji kai ta kai ta kwartarta yanzu nan sai ka kwararar da hawaye to ba wannan hawaye shi yasa aka ce da ma'atun min khashiyatillah idanu wato dugon hawaye da hawaye da ya diga daga tsoron Allah hmm, ba daga kawai ka ji yajin albasa ba ko don makamancin wannan saboda ba maƙasudin a zubar da hawaye ba maƙasudin zuciya ta tasirantu da wannan ibadar har a ga tasirin nata a cikin kwararar hawaye Allah ya sanya mu cikin masu kuka saboda tsoronsa da kuma saboda shauki zuwa gare shi kaga sai mu yi aya a nan sai Allah ya kai mu bayan Ramadan insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk